Wasu mahara sun kashe mutane goma sha biyar a ƙauyukan Abonon da Zait da ke ƙaramar hukumar barkin Ladi, ciki har da wani fasto da matarsa da 'ya'yansa uku. A cewar Yakubu Fam, maharan sun ƙone gidaje 25 suka kuma sace shanun mazauna ƙauyukan da wasu kayayyaki. A mutanen da aka kashe mutane goma sha biyar, sannan kuma da yawa suna asibitai. Kuma yanzu haka yanayin da muke ciki shine yanzu haka akwai mutane a waje wanda a ruwa yanzu nan haka ba inda ya su kwana. To amma akwai jami'an tsaro a wurin? Jami'an tsaro ni ban gan su ba, ba ko jami'an tsaro. In an kira ma wani lokaci jami'an tsaro da za su zo ba sai bayan da rikicin ya gama. sai su zo suna ta turan jama'a suna son su dinga kwashe hotuna suna nuna ma duniya abin da ya faru wanda kuma mu ba mu farin cikin haka domin ya kamata a taimake mutum lokacin da yana neman taimako amma ba za a bari sai an gama cutar mutum kafin a zo ya a taimake shi ba don wancan ba taimako ba kamar ana yi mana ba'a ne. A bangare guda kuwa sakataren kungiyar Miyetti Allah a karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo ya ce su ma kusan makonni uku kenan ake sace musu shanu. A wajen sati uku da sani a baya kusan kullum da suke duba mana shanu wanda a takaice ko yana cikin gaya mace cewa kusan saniya dubu ko sama da dubu suka ɗauka a tsakanin yankin barikin lari da yankin bangu to maganar ta cewa wani bafulaki ne ya je ya sata musu shanu ma wannan karya ne abin da suka sani ne duka kuma waɗannan abubuwan da ake yi yau da za ki tambaye hukumar yan sanda ko soja ba duka ne su suna da report da muke ba su a halin da ake ciki kuma hukumar yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane takwas ne a yankin A wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan sandan na jihar Plateau Matthias Theopef ya aike wa manema labarai ya ce tuni suka tura jami'an su yankin don tabbatar da tsaro da bankaɗo waɗanda suka aikata aika-aikan. Ita ma gwamnatin jihar Plateau ta bakin kwamishinan yada labaranta Yakubu Datti a wata takarda ya jajanta wa al'ummar na yankin Foron bisa wannan ya yamutsi. Sanarwar ta ce tuni gwamnati ta umarci jami'an tsaro su gano waɗanda suka aikata kisan don su fuskanci hukunci. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.